بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينقوى مسلمي da muka haɗu a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi domin ci gaba da karatun alkurani da tafsirinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah maɗaukin sarki da ya haɗa mu a yau sha shida ga watan ramadanin shekara 1440 21 kenan ga watan mayu shekara ta 2019 miladiya muna cikin suratul tauba mun yi karatu zuwa aya ta 92 yau za mu tashi a aya ta 93 in Allah ya so dan maimaita mana karatun aya ta 91 da biyu kafin ka hada da ta uku saboda duk ma'anarsu tare suke na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تولوا وأعينهم تولوا وأعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبعوا قلوبهم فهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الضعفاء وبنجي يتشي باب ليفي ko kuma babu zargi akan masu rauni wala alal kamar yadda babu zargi ko laifi akan marasa lafiya wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna haraj haka kuma babu laifi akan waɗanda ba sa samun abin da za su ciyar babu laifi akansu. su idan nasahu lillahi wa rasuli matukar sun yi nasiha ga Allah da manzansa ma alal na min sabil babu laifi akan duk masu kyautatawa wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki shine mai gafara kuma shine mai jin kai wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum haka kuma babu laifi akan waɗanda idan suka zo gare ka domin ka ɗauki nauyinsu qulta la ajidu ma ahmilukum alai kace da su bana da abin da zan ɗauke ku da shi tawallau sai su juya baya wa a'yunuhum tafidu min dam alhali idan dunansu suna kwarara hawaye hazanan Allah ya jidu ma yunfiqun saboda bakin cikin ba su samu abin da za su ciyar da shi ba inna masabilu iyaka laifi da zargi da hanyar da za a iya ƙuƙuba wa mutum tana kan alal ladina yasta'zinunaka waɗanda suke neman izini a wurinka akan su zauna kar su fita wahum agniya alhali suna da hali mawadata ne radu bi an yakunu ma al su suka yarda akan su kasance tare da waɗanda suka saba aka bar su a baya wa taba Allahu ala qulubihim waɗannan sune waɗanda Allah ya rufe zukatansu ya toshe su fahum la ya'lamun shi yasa ba sa sani a ayoyin da muka karanta a jiya a baya na ƙarshe-ƙarshe mun yi bayani dangane da ad da al'azar wato sabuba da suke iya sa mutum a bashi uzuri a shari'a wanda muka ce dukkan nau'uka na i'aqat na wato eh, abin nan abin da za a ce mutum yana da nakasa ko tawaya a gabarsa ko a hankalinsa yana sa shari'a ta masaran gwami ha kuma a tattalin arziki in mutum bai da kuɗi akwai abubuwa da yawa da ake ɗauke masa a ce ba sai yayi ba haka in mutum baya da lafiya ana masa rangwame a ce ba sai yayi ba haka mutum yana cikin wani hali na rashin tambas kamar matafiyi ko wanda yake cikin tsoro ana rage abubuwa da yawa na shari'a kamar yadda anan, a cikin harka ta jihadi da Allah yake cewa in dai har aka kira ku ya yi alladhina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah ithaqaltum ila al ardh a bayan mun karanta ya waɗanda suka yi imani me ya same ku ne in an ce ku fita sai ku yi nauyin jiki ku zauna a gida A araditum bil hayati duniya min al akhirah fama ul hayati duniya fil akhirati illa qalil kun zaɓi rayuwar duniya ne akan lahira sai zama babban zargi ne a ce a fita manzon Allah sallallahu alaihi ya kira kuma mutum ya fita bayan Allah ya yi umarni ya ce in manzon Allah ya kira in firu khifafan wa thiqalan ku fita kwanku da kwarkwatan ku inda manzon Allah ne ya kira ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasul in manzon Allah ya kira ko ubangiji ya kira dole a amsa kiransa to shine Allah ya ce yayi rangwame wa waɗanda suke da rauni mata suna ciki ba sai sun je yaki ba an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama a alal nisa'i jihad mata ba su da jihadi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce suna da jihadi mana alhajji wal umra aikin hajji da umra shine jihadin mace kaga ita an ɗauke mata banda yara ƙanana kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce wal mustad'afina min al wildan masu rauni cikin yara kaga yara ba su da ba za ka ce za su je yaki ba sannan da kuma sauran mutane waɗanda suke da laisa alal a'ma haraj makafi wala alal a'raj haraj guragu wala alal marid haraj da sauran marasa lafiya duk wannan suna da uzuri a shari'a kamar yadda muka sani rangwame na shari'a yana sa irin waɗannan mutane abubuwa na ibada da yawa su ba irin yadda mu sauran mutane da suke da lafiya haka za su yi ba sai Allah ya musu sauki gwargwadon abin da Allah ya dora maka na uzuri ko lalura gwargwadon yadda Allah zai rangwanta maka yanzu kai da kake ji in kai sallah irin ta kurma ba za ka bi sallah ka ba ka zauna ka yi shiru dilim kamar yadda waɗansu suke yi za ka in suna sallah ya eh, su yi shiru haka kuma yana karatun fatiha a zuciyarsa wannan bai da sallah saboda ba a kirga ka kayi karatu sai ka motsa harshenka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu yuhadiku shafataihi sai ka rika motsa bakinka ana ganin ittirabul lihiyai waɗannan gefen guda biyu suna motsi ko da ta baya ake ganin ka shine kayi karatu kuma Allah ce fakara'u a cikin sallah dole sai an yi karatu Mata ta yasara min alquran in kai shiru haka ka fara fatiha ka ji ka ce wala dhalin kai ka danka ka ce amin a ranka ba kai karatu ba yanzu a musulunci an ce in ka zo cikin mutane kai sallama ko sai ka zo ka shigo a ranka sai ka musu sallama ba kai musu sallama ba ko wani ya maka sallama Allah ce ka amsa sai kai ka amsa a ranka baka motsa ba baka amsa ba wannan abun ana kiransa hadithun nafs wato zancen zuci zancen zuci kuma ba a rubuta shi a shari'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yafe wa al'umma ta duk abin da suka yi zancen zuci matukar ba su furta ba yanzu ko laifi ne ko zaka zage wani sai ka zage shi a ranka sai ka ki faɗa shikenan baka riga kai laifin ba kai niyyar laifi ne har yanzu wani ya baka haushi sai ka masa ashar a ranka ko kaɗan baka motsa ba amma ka zage shi shikenan kai niyyar zagi ne har yanzu in kana in ba tsoro baka faɗa kana faɗa sai a kama ka jama'a ana fahimta to amma kurma shi da ba zai iya faɗa ba idan ya furta a cikin ransa to shi kuma ya zama hukunci yanzu in kurma yana so ya saki matarsa kaga ko dai ya rubuta ko ya yi alama kai kuma dole sai ka faɗa in kai alama kai wa matarka jeki to ba ta saku ba sai a tambaye ka me ma'anan haka in ka ce saki ne ta saku an fahimta amma kurma shi sai ya ake saki da kurmanci <laughs> a ka yi magana kuma ya kaɓata <laughs> idan idan yayi alamar da take nuna alamar saki shikenan ta saku amma kai in kai alama ba ta saku ba sai a tambaye ka me kake nufi in kace saki ne ta saku an fahimta ko haka kuma idan ya zo yin sallah zai rika hararowa ne a cikin zuciyarsa me yake karantawa amma ba sai ya faɗa ba shikenan kuma ta zama sallah cikakkiya shi yasa mai ji ba zai iya bin kurma sallah ba amma kurma zai iya bin kurma dan uwansa kuma zai iya jan kansa an fahimta ko kuma zai iya bin wanda yake ji wanda zai karatu amma kai shi in yayi shiru ba zai karatu ba to ba za ka bi shi sallah ba sai dai shi ya zama limamin kansa ko limamin yan uwansa kaga wannan duk sauki ne ake bayarwa a shari'a na duk gwargwadon ka gwargwadon abin da za a iya maka mu'amala to shine Allah anan yake cewa duk waɗannan masu uzuri Allah baya kama su da laifi idan nasahu lillahi wa rasuli matukar sun yi nasiha ga Allah da manzon Allah me ake nufi da nasiha ga Allah nasiha tana da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko ita ce biyayya sau da kafa ga wanda yake sama da kai an gane ko ka yi ikhlasin biyayya ka yi tsakaninka da Allah wana ana kiranta nasiha an gane ko sannan nasiha wa tsare kunka shine in ka ga mutum ya kuskure ka gyara masa ka ce masa kar kaza kar kaza wannan shine nasiha ga tsare kunka nasiha ga wanda yake ƙasa da kai shine ka ji tausayinsa ka kyautata masa ana fahimta ko saboda haka in ka ji an ce nasiha a alkur'ani ko adi sai ka ga wani iri aka faɗa in an faɗi gama garin mutane to ana nufi ka yi musu gyara in sun yi kuskure ko abu na daidai kai kuma ka sa su su masu yi al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wannan shine nasiha ga gama garin mutane in ka ji a alkur'ani an ce nasiha wa kananan yara yana nasiha wa kananan yara ba shine musu wa'azi ba a'a ya rika jin tausayin su ya kyautata musu ya yi musu tarbiya ya yi musu abin da yan ƙananan yara a irin matsayin su suke bukata in ka ji an ce nasiha wa babba an fahimta ko nasiha wa kamar ubangiji ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga alqur'ani to shine ai musu biyayya ta tsakani da Allah sau da kafa ana fahimta da kyau duk waɗannan nasiha guda oke bangarorin nasiha guda biyu da na sama da na tsaka tsakiya duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a hadisin wato abin nan hadisin tamim ibnu aus addari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha gaba ɗayan addini nasiha ne sai aka ce liman nasiha gawa sai ce lillahi wa li wali wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammati nasiha ga Allah nasiha ga littafin Allah nasiha ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nasiha ga shugabannin musulmi nasiha ga gama garin musulmi ya je da kashi nawa biyar nasihar da za a yi wa Allah in kun fahimci wannan fassarar ya za ka yi wa Allah nasiha an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ati'u Allah fattaqullaha mastata'tum wannan shine nasiha ga Allah jin tsoron Allah biyayya wa Allah an gane ko miƙa wuya ga Allah dogaro ga Allah wannan sai a ce wani mai nasiha wa Allah ya bi Allah sau da kafa sai a ce yayi wa Allah nasiha shine idza nasahu lillahi sannan kayi abu tsakaninka da Allah in ka zo aiki wanda ake neman yardar Allah sai kai baka neman yardar kowa baka yi don a ka baka yi don kar abin nan baka yi don ka guje wa zagin mutane ba ka yi don sai dai don Allah to wannan shine nasiha ga Allah shine idan nasahu lillahi wanda Allah ya faɗa ana an fahimci wannan ko ya nasiha take ga littafin Allah shine wa anihkum bainahum bima anzalallah ka rike abinda Allah ya saukar da shi ka bi shi ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa'rid 'anil mushrikeen an gane ko wattabi ma uhiya ilayka min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna khabira duk inda aka ce ka yi biyayya ga abin da Allah ya saukar ka karanta shi ka yi imani da shi ka mai da shi jagoranka abin da yake ciki na umarni ka tabbatar ka yi aiki da shi abin da yake ciki na hani ka guje shi wannan shine nasiha ga littafin Allah shine wali kitabihi an fahimta wali rasulihi nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine idan nasahu lillahi wa rasuli shine ya ayyuhallazina amanu wa ati'ur rasula biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yuti'ir rasula faqad ata Allah ma'anansa man nasaha li rasulillahi faqad nasaha lillah an fahimta ko da aka yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mika wuya ga abubuwan da ya zo da su ta hanyar gaskata shi cikin duk abin da ya faɗa yin wa abin da ya umarni gujewa abin da ya hana tabbatar da shiryarsa da sunnarsa ita ce jagora ka wannan shine nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko sanan nasiha ga shugabannin musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a can shine yi musu biyayya a cikin abin da suka yi umarni wanda bai saba da shari'a ba kyautata mu'amala da su sannan in kaga sun yi kuskure a je a rike hannunsu a musu nasiha a gyara musu in kai baka da halin da za a ji ka ga yawo waɗanda suke kusa da shi ko ka rubuta ta yadda zai same shi shine nasiha ga shugabannin musulmi an fahimta ko sannan sai kuma nasiha ga sauran gaba garin mutane ya za a yi nasiha ga magarin gama garin mutane shine abin da Allah faɗa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula kaga yi wa Allah a yi wa muminai sauran yan uwanka musulmi maza da mata yin umarni da kyakkyawa da hana mummuna wannan shine nasiha ga al'ummar musulmi shine wa ammatihi ya ake nasiha wa 'yan ƙananan yara shine hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum wa hum lahu nasihun yanda Allah yake cewa lokacin da aka tsinci annabi Musa a cikin a cikin akwati a cikin ruwa aka fasa akwati aka samu yaro ne ana neman yaya za a yi da yaro sai yar uwarsa sai ta zo an gane ko yar uwarsa ta zo sai take ce da su in shi yadda kumara ana neman wa zai karbi renonsa wa haramna alaihin almaradi min qabl kowa ta zo ta bashi nono sai ya karba sai ta ce in gaya muku wanda idan suka in ta bashi zai karba sannan kuma iyalan gidan ya na hulakum za su rene shi wahum lahu nasihun za su masa nasiha dan jariri da aka tsinta yau wani irin nasiha za a masa da a masa fada ne kare rika zuwa yau za a hana shi kare rika taba wuta za a hana shi kaga dan karamin yaro ne ba wannan ita ce nasiha ba menene nasiha da za a masa ita ce a yi masa kyakkyawan riko a bashi abin da yake bukata in yana kuka a rarashe shi in yi fitsari a wanke ba shi ne renon jariri ba shi ne Allah ya ce wahum lahu nasihun wannan ita ce nasiha wa yan ƙananan yara don nasiha ana yin ta daga sama har ƙasa in ka ji an faɗi nasiha a alƙur'ani ko hadisi sai ka ga wa aka faɗa sai ka gane da wa ake yi ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala 'ala alladhina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وأنا دوم يفسر سجيكو سألا إنما السبيل bayan Allah ce ma alal na min sabil babu laifi akan masu kyautata, to su waye akwai laifi akan su shine inna masabilu ai inna ma tariqul mu'akhazati <clears throat> wa tariqul mu'aqabati wa tariqul wuqu'i fil ma'tab hanyar da za a ce kayi laifi an zarge ka har iya kama ka a maka ukuba ita ce wannan hanyar hanyar alladhina yasta'dhinunaka wa hum aghniya alladhina yasta'dhinunaka 'anil qu'udi wat takallufi wa laysu ahlan zalika waɗanda suke neman su zauna kuma su ba waɗanda ya kamata a ba su uzuri bane wa hum aghniya shine yanda Allah ya ce ista'dhanaka ulul tawli minhum ulul tauli sune al-aghniya waɗanda suke da abun hannunsu suna da karfi a jika suna da kuzari kuma suna da kuɗi za su iya ɗaukan nauyin kansu ga waɗanda ba za su iya ɗaukan nauyin kansu ba suna kuka akan sun kasa tafiya amma masu halin su kuma ista'zanaka ulul tauli minhu to shi ne waɗanda Allah ya ce inna masabilu laifi yana kan irin waɗannan mutane radu bi an yakunu ma al waɗanda suka yarda su zauna tare da mata a gida su ba su fita ba wa taba Allahu ala qulubihim sune waɗanda Allah ya rufe zukatansu me ma'anar rufe zukata shine abinda Allah ya ce khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim waɗanda Allah madaukin sarki ya rufe zukatansu kenan ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim waɗanda Allah madaukin sarki ya rufe zukatansu in an ce taba'a shine a kawo a rufe kirif sannan sai a nane sai a shafe ta yadda ba wai an sa kwado ba an aka sa kwado aka bude a wani zai zo ya bude amma aka rufe kirif sai aka sake toshewa shikenan kana da window a nan bangaren a gidanka daga baya sai kaga wannan window ba a bukatarsa za a rufe shi za a mai da nan wurin ya zama kofa gaba daya a can wannan windon kuma za a kashe sai ka zo kai gini a tsakani sai aka shafe aka yi filasta aka cire windon aka sake fenti a kai ta yadda in ka zo ba za ka gane ba wannan shine dabai to irin wannan ne Allah ya akan zukatansu irin rufe wanda babu kwado ballantana wani ya zo ya iya budewa shine taba Allahu ala qulubihim an fahimta ko fahum la ya'lamun shi yasa ba za su taba sani ba to akwai abin tambaya anan me yasa Allah ya musu haka fahum la alamu a wani wuri fahum la fahum a wani wuri fahum la kilun Allah riga ya rufe zukatansu wani wuri fahum la yu'minun ba za su saba imani ba me yasa Allah zai musu haka yanzu don mutum yayi laifi na munafunci <clears throat> kawai sai Allah ya rufe zuciyarsa sai zama daga baya ba zai sake ganewa ba ko ka masa wa'azi ma ba zai karba ba me suka yi zama an musu haka abin da yasa aka yi wannan shine saboda wannan zai iya bada iskali Iskali iskalin shine <clears throat> maganan <clears throat> imanin yan aljabariya kun san akan imani da kaddara musulmi sun kasu kashi uku akwai wadanda ake ce aljabariya akwai wadanda ake ce alkadariya akwai kuma wadanda ake ce musu ahlus sunnati wal jama'a aljabariya su ne waɗanda suke cewa dukkan abin da kaga ɗan adam ya yi a nan duniya ko na daidai ko ba na daidai ba to an sa shi dole ne kawai haka Allah ya ga dama don haka ɗan adam bayi da wata laka a jikinsa da zai iya komi na ibada duk wanda kaga ya je aljanna dama Allah ya riga rubuta don haka dole sai ka je aljanna duk wanda kaga ya je wuta duk yanda ya yi kokari dole sai ya je wuta haka Allah ne ya raba kayansa kawai wannan sune aljabariya waɗannan mutane ta wani wuri zaka ce sun yi daidai ta yanda Allah yana da iko a shi ya raba komi amma inda matsalar take ita ce sun zalunci Allah a wannan maganar da suka yi suna nufi duk wanda ka kaga yayi kafirci ya shiga wuta Allah ne dama ya tsora masa kafircin a dole kuma bai isa ya canja ba kuma Allah ya kona shi in ka haka kuma ya zalunci kenan ta yaya Allah zai sa ka dole ka yi kafirci kuma daga baya kona ka kuma ka ce adalci ne ai ba adalci bane wannan shine aqidan jabariya wai suna neman su nuna Allah yana da karfi ne amma sai suka zarce sai suka nuna kuma Allah yayi zalunci daga su sai yan alƙadariya sune a can kasa su waɗanda suke ce innal amra unu kowane abu da ka gani dinnan ya faru ne haka kawai ba ruwan Allah da shi wanda ka ga yayi na kirki ohonsa ba ruwan Allah ba Allah ne ya sa shi ba wanda ka ga yayi iya ba ruwan Allah ba Allah ne su sun yi hannu riga da yan jabariya ke don ka duk wanda ka ga yana sata Allah ma ya gan shi ne yana yi kawai ba ruwan Allah da sata wanda ka ga yayi kafirci ba Allah ne ya sa shi ba kuma Allah bai kaddara masa ba ba ruwan Allah kowa ya zabi abin da yake so kawai faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wannan ta wani wuri zaka iya cewa akwai gaskiya saboda sun kore wa Allah zalunci ta yadda in kai ya kai kai da kanka kuna gane ah. in kai alheri ma kai kane ma da kanka kaga sun saba da waɗancan amma ta wani wuri kuma sun kwace wa Allah iko suna nufi Allah yana ganin wane yana ta tsiya amma Allah ya kasa control kuma haka kawai ya shiru yana gani wannan kuma zalunci wa Allah ne ta yadda ya nuna Allah ma kamar yadda kai ma kana ganin ba ta ka tafi karfinka sai dai ka kore ta a gidan amma in ta ce o'o oh, oh, a wani abun dole haka za a kare ko ɗanka ya kangare a fahimta ko wani cikin waɗanda suke karkashin ka su kangare ko waɗanda za su ke goyon bayan ka a siyasa sai basa ce ba sa yin ka kayi kayi su ki yin ka ai kangarewa kenan ko to kamar haka ana iya wa Allah wannan tawayen a ce Allah yana ji yana gani kawai ana ta abubuwa bai isa komai a kai ba kaga wannan hana wa Allah iko ne hmm. ahlus sunna wal jama'a sune yan tsaka tsakiya thumma wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada a alan nas ahlus sunna wal jama'a su suka tsaya a tsakiya me tsakiyar su sai suka dauki wani bangare na jabariya suka dauki wani bangare na kadariya suka hada tsakiya suka tsaya a iya abin da Allah ya faɗa alqur'ani menene manzon Allah ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wasallam bangare na jabariya da suka dauka shine Allah yana da iko ba abin da ya isa faru a duniyan nan sai da sanin Allah duk wanda kaga ya shiryu Allah ne ya shirye da shi duk wanda kaga ya bata Allah ne ya batar da shi kuna fahimta sai suka koma kuma ta bangaren sai suka bar bangaren inda jabariya suka bata na dorawa Allah zalunci cewa da karfi ne ya sa mutum sai suka saba kuma da yan kadariya suka tsaya a tsakiya ta yadda yan kadariya da suka ce duk wanda kaga yayi abu shi ya ga dama sai suka ce eh su ma nan akwai mashi'a kowane dan adam liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama ya zama mutumin kirki don haka duk wanda ka ga zama mutumin kirki shi ya zaba da kansa saboda kada mutumin banza ya samu hujjar da in an je gaban Allah an yau mulki ya mace inna kunna an haza gafili ko mutum ya zo ya ce inna ma a bauna min qablu wa kunna zuriyata min ba'dihi ko mutum ya zo ya ce lausha Allahu ma a na wala abauna ko mutum ya ce lausha Allahu ma abadna min dunihi min in nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min shay mutum ya zo ya ce inda Allah bai so ba ai da ban yi sata ba ai inda ba don Allah ne ya kaddara mun bada ban yi kafirci ba inda ba don Allah ne ya kaddara bada ko duk wani abu na tsiya mutum ne sai ce sai ce kaddara ce kaga wannan kuma zaluntar Allah ne kace kowane abu na tsiyar kama Allah ne ya saka in kai abun kirki kai ne ka so ka yi sai Allah ya maka muwafaka sai kai in baka so ka yi ba yanzu baka so ka yi sallah ba Allah zai saka dole sai ko ka jika kana sallah ba ka so duk wanda kaga yaki yin azumi ya shi ga dama to wannan shine tsakatsakiyar ahlus sunna cewa wanda ya shiri wa Allah ne ya shirye da shi amma shi ma ya so shiryan ne sai Allah ya dakar da shi akai wanda ya bata Allah ne ya batar da shi amma ya so batan ne sai Allah ya dora shi akan batan da yake so nan da Allah ya ce taba Allahu ala qulubi Allah ya rufe zukatansu dama suna son imani ne munafukai ha suna so kafirai ba na ce ba sa so to da suka ki Allah suka ji ba sa so sai Allah ce to tunda ba ku so ba zan ba ku ba ba zan sa ku dole ba sai Allah ya rufe zuciyar shine bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya rufe zuciyarsu ne saboda kafircinsu tunda sun ce ba sa so ai ba za a sa su dole ba sai Allah ya musu adalci mu'amala da su ta irin yadda suka zo shine jaza'al wafaqa tunda ba sa so sai Allah ya rufe zuciyarsu sai ya zama ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun waɗanda Allah ya rufe zukatansu da ganunuwansu da jinsu sai zama ba za su iya sun rafkana ba za su taba iya dawowa daidai ba shi yasa Allah ya ce fahum la ya'lamu ba za su taba sani ba kaga wannan adalci Allah ya musu shi yasa Allah ba zai taba sa mutum dole ya bi hanyar shari'a alhali shi baya so ba Allah kuma ba zai batar da mutum alhali mutumin yana kan hanyar shari'a ba wa ma kana lahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun kamar yadda zamu ji a nan gaba jama'a an fahimta don haka kada mutum ya dauka Allah ya toshe zukatansu ne don ya zalunce su a'a Allah ya musu ne abin da ya dace da su shine aljaza'u min jinsil amal يعتذرون إليكم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون نعم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم سنا كاو أزري غريكو idan kuka dawo gare su kul ka ce da su la ta'tadiru kar ku kawo wani uzuri lan nu'mina lakum mu ba za mu gaskata ku ba qad nabba'ana Allahu min akhbarikum haqiqa Allah ya riga ya labarta mana labaranku wasa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu kuma da sannu Allah zai ga aikinku shi da manzansa sun maturadduna ila alimin ghaibi wa shahada sannan daga baya kuma a sake a mai da ku zuwa wurin ubangijinku masanin ɓoye da bayyane bi yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ya baku labari game da abinda da kuka kasance kuna aikatawa sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim za su yi ta rantsuwa a gare ku da Allah idan kuka dawo gare su tu'ridu anhum saboda ku kauda kai gabarin su a'ridu anhum to ku kauda kai din ku rabu da su innahum rijis lallai su kan kazanta ne wa ma'wahum jahannam kuma jahannama ita ce makomar su jaza'an bima kanu yaksibun sakamako kenan game da abin da suka kasance suna aikatawa Ya halifu na lakum litardaw anhum suna rantsuwa gare ku saboda neman ku yarda da su fa'in targa'u anhum to idan ku kuka yarda da su fa’in inna Allah la yarda anil qawmil fasikin to ku sani shi kan Allah baya yarda da mutane fasikai yana daga cikin tonon asirin da Allah ke wa munafukai a nan cewa in an koma yanzu an fito ga abubuwan da a yin an zo za a tafi za su ta kawo uzuri da aka kawo uzuri aka tafi aka bar su in an zo dawa ma za su sake kawo uzuri akan dafa abin da muka yi nan kaza da kaza ne yasa duk wannan shine Allah yake tonawa kafin a fita a bayan kun koma kun same su ya ta dinuna ilaikum idza rajatum ilaihi za su zo su ta muku uzuri in kun koma zuwa gare su ne Allah yake cewa qul ta ta'tadiru lan nu'mina lakum kace da su kar ku kawo wani uzuri duk abin da ka faɗa ba za mu gaskata ba mun faɗa a baya eh, idan in an ce amana ya ta'addi da lam amana lahu bi ma'ana hu kenan lan nu'mina lakum bi ma'ana lan nusaddiqakum qad nabba'ana Allah min akhbarikum <clears throat> Allah ya riga ba mu labaran ku kaga daga nan wurin mu riga mun je ayoyi ai da yawa da Allah ya ta faɗan munafukai za su yi kaza za su yi kaza kuma gashi sun zo suna ta yin kaga Allah duk ya riga ya tona asirin su kenan wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu thumma turaduna ila alimil ghaibi wa shahada mun yi bayani akan ma'anar in ka ji Allah ce Allah zai gani ba wai yana nufi Allah bai gani ba a baya lokacin da zai bayyana mummunan halin ku mutane su gani shi Allah yake nufi Allah zai bayyana waɗansu mutane su gani tunda tunda a idonsa za a yana gani duk abin da mutane suke gani shi ma yana gani shine ma'anar wasayar Allahu amalakum ثم تردون إلى عالم الغيب shahada sannan sai an maida ku zuwa ubangijin da shine masanin boye da bayyane alghaib shine ma gaba ani zahir abinda baya bayyane a cikin zahiri mun yi bayani akan wannan sosai a cikin suratul araf dangane da ubangiji madaukin sarki shine wanda ya san gaibi babu wanda ya san gaibi bayansa cikin ayan walau kuntu al ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani yasu kuma Allah shi ya san ash-shahada abin yake bayyane fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah madaukin sarki zai muku zai labarta muku zai ba ku labari akan abin da kuke aikatawa duk abin da muke aikata ubangiji yana gani kuma Allah ya sa ana rubutawa in ka zo za a karanta maka a maka bayani duk abin da kai a ce gashi kayi kaza kayi kaza sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim idan kuka koma kuka juya zuwa gare zuwa gare su za zo su taran tsaranci lituridu anhum saboda ku kauda kai gabarin su saboda kar ku kama su da laifi kuma saboda nan gaba kar ku sake neman su a fita tare da su Allah ce fa'aridu anhu ku kau da kai ku rabu da su din innahum rijis ai innahum najis innahum khubatha su ai kazamai ne saboda kazantar da take cikin zukatansu shine ma'anar fi qulubihim marad wannan cutar da take cikin zuciyarsu ta munafunci ita Allah ya kirta abin kazanta wa ma'awahum jahannam matattararsu inda za a haɗa su makomarsu ita ce jahannama jaza'an bima kanu yaksibun sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa yahlifuna lakum litardaw anhum suna rantsuwa gare ku saboda ku yarda da su fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin idan ku kun yarda da su to fa Allah kan baya yarda da mutane fasikai kenan ko da sun zo karko yadda da su tunda Allah ya ce fa a'ridu anhum kuma Allah ya ce ka ce lan nu'mina lakum shine Allah yake cewa kada ku yarda da su in kuma kun yarda kun ma dauka ma za ku yarda da su to Allah bai yarda da su ba tun tunda Allah ya ki yarda da su kuma kar ku yarda da su kenan al-arabu ashaddu kufra الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم Allah maɗaukakin sarki yace al’arabu a ashaddu kufran wani faƙa. Allah ya ce mazauna karkara ko mutanen ƙauye su suka fi tsanani a wajen kafirci da munafunci wa daru Allah ya alamu ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli kuma su ne waɗanda suka fi kamantuwa da rashin sanin haddojin da Allah ya saukar a kan manzansa wallahu alimun hakim Allah shi ne masani kuma mai hikima wa min al'arabi Allah ce daga cikin mazauna ƙauyuka man yattakhidhu ma yunfiqu magraman akwai wanda yake ɗaukar dukkan abin da yake ciyarwa saboda Allah a matsayin kamar ya biya tara ne wa ya bi kuma dawa'ir kuma yana muku fatan yana jiran muku a ce wata musiba ta auka a kanku. alaihim da'iratu sau Allah yake cewa wannan mummunan sakamakon ya fada ya tabbata a kansu wallahu sami'un alim Allah shine mai ji kuma Allah shine masani wa min al-arab Allah ce a ɗaya gefen kuma akwai waɗansu mazauna ƙauyuka man yu'minu billahi wal yawmil akhir waɗanda suke yin imani da Allah da ranar ƙarshe imani na gaskiya wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah kuma waɗanda suke ɗauka kuma wato wanda yake ɗaukan duk abin da ya bayar saboda Allah a matsayin neman kusanci ne zuwa ga Allah wa salawatin rasul da kuma neman addu'o'i irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ala Allah ce ku saurara inna ha qurbatul lahum lalle wannan abun neman kusanci ne zuwa ga Allah a gare su sayudkhiluhum Allah fi rahmati waɗannan kawayawan kan Allah zai shigar da su cikin rahamarsa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kun ji adalcin alqur'ani ko dama tun a cikin mukaddima mun ce ayan nan za ta yi mana magana akan mutanen ƙauye da kuma yadda mu'amala take a tsakaninsu da mutanen birni duk ayin da aka yi ta faɗa a bayan nan galibi ana magana akan mutanen birni ne cewa kashi uku ne akwai kafirai akwai munafukai akwai kuma wasu imanin gaskiya kafirai su ne wanda ba ruwansu da imani kwata-kwata munafukai su ne wanda sun ce sun yi imani amma na karya ne muminai su ne wanda suka ce sun yi imani kuma na gaske ne ana fahimta Shi ne Allah ya ce yanda yan birni suka karkasu haka haka yan ƙauye ma suka karkasu kuna gane da ayoyin suke ba ayoyin suna nufi ana zargin yan ƙauye ne kadai ba a'a ayoyin suna magana kamar yadda yan birni suka rarrabu haka yan ƙauye su ma iri iri ne to amma anan Allah yana cewa ne idan aka samu imani ya tabbata a zuciyar dan ƙauye to imanin yakan yi naso yi ƙarfi yadda har Allah maɗaukakin sarki ya ce ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmati hakan aka samu kafirci ya tabbata a wurin ɗan ƙauye to zai yi sama da na ɗan birni hakan aka samu munafunci a wurin ɗan ƙauye to zai yi sama da na ɗan birni abinda Allah yake yabon ƴan ƙauye da shi a nan kenan ana fahimta shine al-a'rab al-a'rab jam'i ne na al-a'rabi waɗansu malaman larabci suka ce in ka an ce al'arabu ana nufi larabawan ƙauye larabawan ƙauye waɗansu kuma suka ce a in ka an ce al'arabu ‘yan ƙauye ba dole sai larabawa ba waɗanda suka ce al'arabu suka ce ai jam'i ne na al'arabu al'arab su ne larabawa al'arabu su ne larabawa masu yawa don waɗanda suke ƙauyuka ke an fahimta ibnul arabi shi kamar wannan fasarar ta fi masa cewa an an ce al'arabu ana nufi larabawan ƙauye don ka duk inda zo alƙur'ani ta ce larabawan ƙauye banda 'yan ƙauyen wani gari ko kuma yan ƙauyen wata kabila ba larabawa ba kenan a wurin su duk abin da muke faɗa na ana magana akan larabawan ƙauye ne banda larabawan garin mu ai ana nufin magana akan larabawan ƙauye banda ƙauyawan garin mu an fahimta banda na garin ku tunda ku ba larabawa bane amma waɗansu kuma suka ce a'a wanda su ne mafi yawa daga cikin malaman larabci su kuma suka ce a'a al'arabu ba jam'i ne na al'arabu ba al'arabu jam'i ne na al'arabi shi kuma ma wannan ta ma ba iri ɗaya ba ne na wancan saboda balarabe mutum ɗaya sunansa al'arabiyu ba al'arabiyu ba al'arabiyu balarabe ɗaya kenan jam'insa kuma shi ne al'arabu larabawa to komin yawansu ba za su wuce al'arabu ba Ɗan ƙauye kuma in ɗaya ne sai a ce al'arabiyu ɗan ƙauye wannan balarabe ne kuma balarabe ba uku al'arabu shi kuma shine wanda suke da yawa ana fahimta saboda haka duk ɗan ƙauye da balarabe da bature da ba indiye da ba haushe da ba yarabe da ba inyamure da wane ne dukansu in dai ɗan ƙauye ne sunansa al'arabu don haka wannan ayan tana magana akan kowa ke in dai mazaunin ƙauye ne ana fahimta da kyau wannan fassarar ta fi ƙarfi ta zama cewa ana magana akan mutanen ƙauye a ko'ina suke saboda abinda ayar ta ƙara bayani a gaba ya hada da dubba ƙauye sama'un na na laraba ko ba na laraba ba duk siffofin da aka faɗa iri ɗaya ne menene siffofin da Allah ya faɗa ya kasa kashi duniya akwai siffofin zargi akwai siffofin yabo siffofin zargin shine Allah yake cewa in kana so ka ga kafirci inda fi na ko'ina to ka je ƙauye in kana so ka ga munafunci inda fi na ko'ina ka je ƙauye don Allah wannan waƙi'i gaskiya ne ko ba gaskiya ba wannan gaskiya ne saboda yanzu abinda zai iya sa kai yanzu kana birni wani abu ya same ka ka dogara ga Allah ka dan je asibitin ka yi addu'a ka yi waye ka ce a masallaci a taya ka da addu'a kafin a samu mutum da zai iya irin wannan hankalin a cikin ƙauye sai ɗaiɗaikun su wanda da suke da wayewa in ba ka ba galibin su za su ajiye maganar Allah ne a ɗaura laya a ɗaura guru a jojen boka a ce wane ne masa akwai mayu akwai wane ne irin wani abuwa duk aina aka fi jinsu Ba ka wannan ayar ta yi gaskiya ko ba ta yi ba Ba ka wannan ya shafi larabawa kaɗai ko duk kauyawa sun shafa duk mutanen ƙauye waɗanda suke da wannan rashin wayewar shi yasa Allah ce in kana so ka ga tsagwaron kafirci wanda ya fi fitowa fili lamba ɗaya to ka je ƙauye jama'a ana fahimta haka kuma munafunci in kana so ka ga yawan yanda ake yawan yada manci da munafunci fahimta da mutum kamar yana yi da gaske amma kuma ba son ka yake yi ba don Allah wannan a birni yafi yawa ko a ƙauye in kana so ka ga tsaban kyashi wani ya dan samu kuɗi kowa yana jin haushin sa in a birni ne da sauki sama da yadda yake a ƙauye kowa ta kansa yake yi ba ruwansa da dan uwansa rashin taimako da rashin wane ne an fahimta duk abin mutum ya samu zai tattali ya ɓoye ba zai nuna wa 'yan uwansa cewa yana da shi ba sai dai in su su gani sama da yanda irin wannan abun ya fi fitowa fili a halin mutanen ƙauye waɗanda ba su da wayewa irin ta addini sama da irin yanda zaka gan shi abin wannan shine ma'anar ashaddu kufran wa nifaka ana fahimta yanzu wa'azi da zaka je kai akan tauhidi a birni ka sake abun ka kai ta faɗan misalai irin haka ne zaka je kai a kauye sai kai hankali in baka bi wallahi duka zaka ci akwai abin da abin ni zaka ce haram ne wallahi in ka je kauye sai dai kai kame kame akwai abin da abin ni zaka ce sunna ne amma in ka je kauye wallahi baka yi saka faɗa ba wannan shi yasa Allah ya ce ajda Allah shi yasa Allah ya ce ashaddu kufra wa nifaqa kun ji aya ta fito fili sai Allah ya ce wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzala Allah ala rasuli kuma su suka fi wa ahra wa akhlaq su suka fi wato kusancin ka kwatanta su da jahilci da mutumin ƙauye da mutumin birni wane ne fi kusa da jahilci wa fi kusa da rashin gane hukunce hukuncen Allah kamar yadda za ka samu akwai ƙauyenci a tare da shi a al'amura na yau da kullum na duniya haka kuma za ka samu bai damu kuma da neman ilimin addini ba sai ka samu babban malami na ƙauye inda zai zo birni to to dan karamin almajirin ladani ba bai kai ya fi kaza ya fi shi haka ne sai ka samu babban malamin da gaba ɗaya a ƙauye an dogara da gare shi sai ka ga wata fata wanda zai bayar akan ƙananan abubuwa inda za a zo birni sai a ɗauka ɗan ƙaramin ɗalibin ilimi ba zai bada wannan fatawar ba in kana da alaƙa da ƙauyuka mu da ke ƴan ƙauye ne ni da ba ɗan ƙauye ne in kana da alaƙa da ƙauye to za ka gane wannan ayar sosai akwai mutanen da suke ƙauyuka suke da wayewa ta addini daidai gwargwado saboda kusancinsu da mutanen birni amma gwargwadon nisan mutum da alaka da mutanen birni gwargwadon nisansa da harkan addini saboda ko karatun zai ai ya zo birni kafin a samu malami amma duk wanda zai zama a ƙauye zai har ya gama ya zama lokal champion a can a to za a samu matsala ana fahimta ko shi yasa falala ce daga cikin falalolin Allah in mutum yana kauye Allah ya sa ya dawo birni kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa wa qad ahsana bi iz akhrajani min as sijni wa jaa bikum min al-badawi annabi yusuf yace Allah ya kyautata mu da ya tserar da ni daga kurkuku ku kuma Allah ya sa ya bar ku ka bar kauye ku ka dawo birni shi yasa ibnu kasir ya ce saboda wannan dalilin shi yasa Allah bai taba turo annabi guda ɗaya ɗan kauye ba duk annabawan da Allah ya turo gaba ɗayan su yan birni ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura Allah ce daga mutanen birni kadai Allah ke dauko annabi Allah bai taba aiko annabi kuma ɗan kauye saboda in ya zo ƙauyen ci dai a ɗan gaba kaɗan za ku ji hadisai akan yadda annabi sallallahu alaihi ya rinka mu'amala da yan ƙauye al'amarin su yana da wahala kwarai ne da gaske kuma suna da kaushin zuciya wanda zai iya haƙuri akan cutarwa kuma ya manta ya yafe da gaske bai yi riko a zuciyarsa ya nemi ya rama ko ya wasici ma 'ya'yansa daga baya su su rama masa ko da bayan ransa ba sai kaɗan kaɗan in a birni ne abu mutum zai maka shikenan ka manta an yafe wallahi in a ƙauye da ya riga ya harare ka ya ajiye a ransa yana jiran ran da Allah zai sa ya rama wannan shine ma'anan ajidaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli jama'a na fahimta sannan Allah ya nuna mana cewa in aka ce a bada sadaka saboda Allah da mutanen birni da mutanen ƙauye su waye suka fi bayarwa mutanen birni shi yasa Allah ya ce mutanen ƙauye wallahi wani in aka sashi ya bayar da zakka yana ji kaman haraji ne ko Allah ya sa masa akan dole sai ya biya amma bai son ya biya da yawan zakkan da ake bayarwa a birni da yawan zakkan da ake bayarwa a ƙauye wanne ya fi yawa yanzu inda duk ƙauyuka in suka yi noma suna bada da zakka na tsakani da Allah noman da ake a kauye da na birni wanne ne fi yawa amma suna kawo zakka tsakani da Allah za ga ba kauye ne fa zai tara kayan abincin da zai shekara biyu baɗi ma in an zo yana nan amma wallahi makwabcinsa bai da loman tuwo amma ba zai ɗauka ya bashi ba bai wucin an gama ya ɗauki dami ɗaya aika masa shi kenan ya gama da shi sannan ba kauye ne zai iya zama yana da shanu guda ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar amma ga makwabcinsa matarsa tana jinya za ta aifu ba zai iya daukan tinkiya ya ce a sayar aje a sai mata magani a cece ta ba a birni ana da irin wani rayuwa sannan mutumin ƙauye ne zai iya zama yana da kudin da sun kai nawa bai taɓa gaya wa kowa ba suna koye ba zai taba sai dai in ya mutu fa in Allah ya sa da rabo ƴaƴansa su su samu amma wallahi zai iya shi bai ci ba su ba su ci ba kai baka ci ba dan kallo ma bai ci ba wannan zumbulin an fi samun su a ƙauye ko a birni mutum zai iya zama yana da dukiyar da inda a birni yake zai gina babban gida ya sai mota ya je makka matan su wasu sa haƙorin alhajiya kowa ya samu shi ma ya fantama amma haka zai mutu da rigarsa kwaya biyu sun yayyage dukun dukun kuma in ka ganshi sai ka bashi sadakan naira hamsin kuma Allah ya karɓa ya ce ya gode shi ne Allah ya ce ajidar Allah ya alamu mutanen mu na kauye ku yi hakuri wannan duk abin da nake faɗan nan Allah ne yake mu faɗa saboda ku canza kuma mun san daga cikin ku akwai mutanen kirki wayayyu waɗanda su ne ayan su tana nan gaba nan muna faɗan mutanen da suke cikin ku bara gurbi ne ku musu wa'azi ku gaya musu abin da muka ce Allah zai sa su shirya Allah ya ce duk abin da suka bayar suna gani kamar an sa sun biya tara ne baya so ya biya zakka sai da jan ido wallahi kafin ya cire a cikin shanu talatin ya cire ɗaya fa amma wallahi sai an yi ta bala'i da shi kuma dai nawa ba babban aka ce a cire ba karama wala ba zai yadda ba kuma in saniya ɗaya ta kasa ina tsammani zaman makokin da zai yi gara ɗansa ba da mutum. Allah ya kyauta Allah ya tsare wannan irin arziki ai ba a gara ma baka yi ba kai baka mora ba ƴaƴanka ba su mora ba ƴaƴanka ma in suka gada su ma haka za su yi shanun suna nan suna ta jira daga ɗari sai sun kai ɗari biyar kafin jikokin zuwa amma ba wanda zai iya cirewa wata rana ya mora ya ta a masa farfesu ya ci ko da sau ɗaya ne amma kai in kai yana jin kamshi yana so ka san masa wannan ai kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine Allah ya ce min al-arabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir daga cikin mutanen ƙauye akwai wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama saboda yawan mu'amalarsa da mutanen birni masu ilimi saboda yana yawan buɗe rediyo ya ji wa'azi yana yawan kallon abin da ake faɗa na wa'azi yana ƙoƙarin yin wato abin da ya ji a alkur'ani da hadisi Allah ya ce a cikin ƙauye akwai irin waɗannan wayayyu to an zo wurin nan kuma da su muke yi mutanen kirkin ƙauye kenan akwai irin su da yawa Allah yake cewa wa da ma yunfiqu qurbatin kuma yana son ba da sadaka kuma in ya bayar ya dauka a matsayin neman kusanci zuwa ga Allah ne kuma yana neman addu'ar manzon Allah ta shafe shi annabi ko sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bada sadaka saboda Allah ya taimaki dan uwansa makwabcinka ko mara lafiya ko matalauci ka ɗauka ka bashi annabi sallallahu ya yi addu'a ya ce Allah ya maka albarka ya Allah ya maka albarka wannan albarkan da addu'a ya annabi sallallahu ya addu'a ta za ta shafe ka har yanzu to duk mutumin ƙauye da yake da hali ga abin da Allah ya ce mu gaya masa shanunka da tumakinka in lokacin zakaya ka cire kar ka fada cikin wancan aya nomanka in dai ya kai yadda za mu zo mu yi bayani a cikin aya a nan gaba kaɗan akan nisabin zaka in ya kai ka cire ka bada zakka sannan ka rika kuma bada sadaka daga lokaci zuwa lokaci in akwai mabukata masu neman taimako ka taimake su hidiman da za a yi na gina masallaci mutanen ƙauye suna da arzikin da mutum ɗaya zai iya gina masallatan duk su. amma sai zo birni suna jira sai an zo wai kai ne za ka yi musu makaranta ba za su iya haɗa kuɗi su yi ba sai suke ce yan birni su zo su musu wannan shine ma'anar abin da Allah yake fara nan bai kamata ba ku cire abin da su ma nasu yanzu ɗan birni zai iya na da naira ɗari biyar ya kashe shi gaba ɗaya a yau gobe kuma ya nemi wani amma wallahi dan kauye ba zai je kashe shi haka kawai ba kuma ga abin da za a yi saboda Allah sai ajiye na aljihunsa yana jira kai ka kawo ayi to wannan shine Allah yake ce akwai ƴan ƙauyen da su ba haka bane halin su suna cirewa saboda Allah Allah ya ce waɗannan Allah zai musu rahama kuma za su samu aljanna Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ubangiji ya dace da mu za mu cika wannan karatu ne da yan wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu'amalarsa da waɗansu yan ƙauye saboda ka yanda abun ya fito fili hadisi na farko shine hadisin da annabi sallallahu alaihi sallama akwai wani mutum dan kauye da ya gano annabi sallallahu alaihi sallama sa annabi in ka zo masa da kyauta sai ya kara maka wannan dan kauyen sai ya takura wa annabi sallallahu alaihi sallama sai ya zo masa da dan akuya ya bashi sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce a kamin shi akuya aka bashi sai ya ce a wallahi bai saba ba yayi biyu ka saba bani shikenan annabi ya ce a ja nemo biyu a bashi aka je aka nemo sai ce kai rasu wallahi ni sai an kara ni raƙumi nake so ni na baka akuya jiya ka bani awaki biyu yau kuma saki kawo akuya kuma kaman sai annabi sai ya sa aka bashi raƙumi shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa sora ka dan in daina karban kyautan kauyawa daga yanzu in zan karbi kyauta sai dai in ba kuraishe ko dai in karbi kyautan ba an sare ko in karbi kyautan sakafi ko in karbi kyautar ba an sare kon karɓi kyautar dausi yana nufin 'yan birni kenan daga ɗan makka sai ɗan daifa sai ɗan madina sai ɗan yaman ya ce amma gaskiya zan daina karɓar kyautar mutanen ƙauye tun da zo su takura mu kai ka kawo ni ni <laughs> Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Aisha Allah ya kare yarda a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna cewa mutanen ƙauye suna da ƙeƙasashen zuciya tausayi yana da karanci a wurin wurinsu ɗansa yana ganin alaman zai mutu amma kafin ya dai kai shi asibiti saboda kuɗin da zai kashe matarsa tana kan gwiwa a samu a yi sauri a kai ta asibiti don a ceci ranta a ceci ɗan amma wallahi yana haka yana dubawa kuma yana duba saniyar yana ganin aka kwantar da saniyar nan ba to saniyar nan za ta dawo yanzu a ɗabi wannan wake da aka ajiye a jiya sayar saboda matan nan yana yin haka har matan ta mutu a ce a jiya jika sabara a bata ta sha a gwada wane ne a jika kanwa a jika ungurnu a za a yi ta yin jike jike har ta je ta mutu daga wa kuma zai kuka saniyan kuma zai kasa Shin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wani dan kauye yace wai ku yanzu har kuka rike ƴaƴan ku ko ku sumbace su yace ka gaskiya rasulullahi Ya kan yaushe da ka sace ma yaro har ka jawo shi kusa annabi yace ba ku da tausayi dan sa bana cikin sa ka je kauye ka je gani shi da dan sa nesa nesa dan birni zaga ya fi jan sa a jika yayi waye amma manzon Allah alaihi wasallam yake Ya yace wani kuna ma kawo dan kuma dan ka ka tumbaci goshin sa ko yace kai gaskiya Rasulullahi da kamar wuya yaushe za a sake mai ɗaya shine ce ya ba da tausayi da hadisin wannan ɗan ƙauyen da hadisin abu huraira ya ce ana cikin masallaci sai wani ɗan ƙauye ya shigo annabi yana zaune ana ta magana sai wani ɗan ƙauye yana zuwa can gefe sai tsuguna ya fitsari ana zaune a masallaci bai je kwaɓe wandonsa a can ya je fitsari mutane suka yi can su cinye shi dan yana bai ce ku ɗaya fita ku ba gani dan ƙauye ne ya ce kai wani da za ka masa je ka ɗebo ruwa ya je ɗebo ruwa ce je ka wanke ya je wanke sai annabi ya kira shi a gefe sai ce wani kai kuwa ai masallaci ne ba a fitsari ya ce oho <laughs> shi ne mutumin ne ya koma ya ga annabi ya burge shi sai ce kai allahumma arhamni warham muhammadan wala tarham ma'ana ahadan ce Allah ka ji kana da ni da Muhammadu kawai na ga annabi ne halin mu daya duk sauran nan karka su shi ne annabi ya ce a zo ka kara wani kuskure. ku kiramar Allah ai tafi karfin mu biyu su ma ka sa su mana yace to sun yi sa'a da hadithin abu huraira da shi da rifa'a wanda suka ruwaito akan dan ƙauyen da ya zo masallaci yayi sallah in kana so ka ga sallah kala kala ka je kauye wallahi tallahi in kana so ka ga wata irin sallah ka je kauye mutanen kauye ku ji wannan karatun sosai wallahi da ku muke yi ana cikin masallaci annabi yana zaune sai wani ya shigo saboda hadisin abu hurairah ya ce rajul amma hadisin fa'a sai ce badawi dan kauye min al-ansa yana zuwa ya yi sallah oh, ko ya gama ya ce salamu alaikum ya rasulullah sai manzo Allah ce wa alaika je kai sallah ba kai sallah ba ya je ya tashi ya gama ya dawa annabi ya ce ya tace salamu alayka ya rasulullah ya ce wa alayka je kai sallah ba kai sallah sai da ya sau uku ya ce ya rasulullah wallahi ba zan iya sama da wannan ce ba ka iya ba ya ce to ko sallan ka ba taba yin kyau ba sai yi irin wanda yanzu zan nuna maka sai annabi ya masalla a nitse ba ka yan kauye kun ji Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake sallah shan ruwan tsuntsaye wallahi yana bata ma kansa lokaci ne gara ma wanda bai yi ba in ka je kasuwar kauye mala an riga an buga kararrawa an yi kusa an jera awaki za a fara sayarwa kuma an kira a zahar ka je ka ga inda za a yi sallah wurin malam ka ga an gama ko limamin ne mafa ka ga mutum ya fito ana yana ciniki kuma yana share goshin sallah kaga duk ba a gama ba kenan ka tsaya ka yi sallah a nitse wannan abin da kake nema na kasuwan sai Allah ya sa albarka a ciki ka cika ruku kar ka tashi sai ka ji kanusu nutsu kowane kashi ya koma inda yake in ka tashi sami Allah ka miƙe ka jira ka je su dada ka nutsu amma irin wannan sauri da ake yi din wallahi sallah ba sallah kuke yi ba Allah ya sa mu dace sannan abu na ƙarshe ne wani yadda za ka gane yadda annabi Sassalama yake da haƙuri da mutanen ƙauye annabi Sassalama ya ja kunnen sabon sai ce in kun ganni da yan ƙauye muna abu kar ku sa baki ba ruwan anas dan malik yace wata rana mun fito da annabi sai abin tausayi muna tafiya sai wani dan kauye ya labako ta baya ta baya ta baya yana zuwa annabi sallallahu ya sa wata jubba mai kamar bargo mai kauri kawai mutumin nan sai kama ta bayan shaki kawai sai ja hada wuyan kawai sai murde shi Yace wallahi ina ganin jijiyoyin manzan Allah sun fito iska ba ta shiga wannan mutumi ya shake shi ya ce muna so mu kai hari annabi ya ce in kun gamu da 'yan ƙauye karku sa baki mutumin na yadda ya gama makure annabi ya ga ya gama iya abin da zai sai ya sake shi sai ya ke kashe da dariya ya ce ya muhammad mutumi na ya manzo manzo allah sai yana waiwayowa sai ya ga dan kawai ne sai ya bushe da dariya suka taba sanar mutum ya ce masa ya rasulallahi ya alhaji jiya kayi rabo fa ina nawa <laughs> na namu annabi ya ce a a ɗiba a bashi sallallahu alaihi wasallam da ka mu dama abokai ne na ɗan ƙauye duk ahli sunna ya zama cewa in ya ga mutanen ƙauye musu mu'amala mai kyau in an je wa'azi a musu wa'azi irin yadda zai sa su gane da irin yaren su sannan a yi musu karatu kuma irin karatun da zai sa su yi aiki da shi abin da muka fara daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Um,